Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafa sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. mahukunta a kasar angola sun bayyana cewa akalla mutane goma sha bakwai ne suka mutu kana wasu da dama suka samu rauni sakamakon turmutsitsi da aka yi a filin kwallon da ke arewacin kasar rahotanni sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane suka yi kokarin shiga wurin buga wasan kwallon kafa ta kofa guda ana dab da fara wasan kwallon kafa na zakaran kungiya kungiya ta kwallon kafar kasa a jiya juma'a sakamakon neman shiga wannan wuri domin a fara wannan kwallo da 'yan kallo ya dalilin turere yadda ya yi dalilin faɗuwar wasu kuma aka take su cikin wannan turmutsitsin kafofin yaɗa labarai na kasar suka ce wasu ko, bayan an take su rashin iska na cikin abin da ya sanadiyar mutuwar su domin ko an ce an ga gawarwaki wani bisa wani yayin da asibitoci suka ce sun yi wa mutane sama da hamsin magani wanda kuma ɗaukacin 'yan gani kashenin wasan ƙwallon kafa ne ɗaruruwan masu sha'awar kwallo ne dai suka yi dafifi a babban filin kwallon kafa da ke arewa maso yammacin ƙasar domin kashe kwarkwatan ido na wasan da za a buga tsakanin ƙungiyar santa rita da kaziya da recreative da libolo waɗanda dukkansu 'yan rukunin ajin farko ne na kungiyar kwallon kafan ƙasar wato first division a turanci kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ambato shugaban ƙasar jose eduardo da santos na yawa iyalan waɗanda suka mutu jaje tare da ba da umarnin gudanar da binciken dalilin aukuwar wannan haɗarin a ƙasar sudan ta kurko mutane biyu ne suka mutu kana wasu uku suka samu rauni sakamakon faɗan da ya kaure tsakanin sojojin gwamnati da kuma masu tsaron lafiyan gwamnan jihar imatong wannan lamarin dai ya faru ne a ranar alhamis bayan da shugaba salwaki ya kori gwamnan na jihar imatong na stisio laluke manir daga bakin aikinsa shugaba kir ya bayyana wannan sallamar gwamnan ne ta gidan talabijin na kasar wanda ya yi kai tsaye haka kuma mataimakiyar gwamnan margaret ito ta tabbatar da cewa fada ya barke a gidan gwamnan jim kaɗan da shugaba kir ya bada wannan sanarwar shugaba ki dai ya bayyana koran gwamnan daga kan mukaminsa ba tare da bada wata hujjan yin hakan ba sai dai ya ce tabilio alberio tsohon kakakin majalisar dokokin jihar gabashin eh, wato equatoria shine zai mai gurbin gwamnan da aka koran sai dai wannan mataki ya haifar da zaman ɗarɗar a cikin birnin da aka salmi wannan gwamnan domin ko ofisoshi makarantu shaguna da dai sauran matattaran jama'a sun ci gaba da kasancewa kulle kana an ga sojoji suna sintiri kan titunan birnin kasar ita ko ito, ta kira wannan tada jijiyan wuyan cewa ba wani abin a zo a gani ba ne ta ce tana cewa canji a gwamnati ai ba sabon abu bane kuma yana yiwuwa ya zamo hakan ya fi zama alheri ga jama'a jami'ai a ƙasar kamaru sun kamaru na kira ga iyayen da ke yankin ƙasar masu amfani da harshen turancin ingilishi da su mayar da 'ya'yansu makaranta ƙasar da yanzu haka tana fama da matsalar amfani da harshe wanda ke ci gaba da zame matarnaki, tarnaƙi yanzu haka dai makarantu da ke yankin na kamaru masu amfani da turancin ingilishi sun makarantun makarantunsu tun ranar 21 ga watan nuwamba bara saboda abin da lauyoyi a yankin suka kira amfani da harshen faransanci da ake tilasta su yi fiye da kima domin nuna goyon bayan su ga masu wannan yajin aikin da yawan iyaye sun ki su bar ɗalibai ko kuma da malamai su koma bakin aiki wasu daga cikin iyayen da sashen turanci na wannan gidan rediyon ya hira da su sun ce ba za su bari yaran su koma makaranta ba sai dai sun ki barin a bayyana sunayensu sa da muryar amurka take wannan hirar da su domin abin da suka kira bita da kulli da ka iya biyo bayan hakan ministan yaɗa labarai na ƙasar isa ciro bakari ya ce ba za ta yiwu ba a ce an hana yara zuwa makaranta domin kai wata manufa ta siyasa ya ce mun yi allah dare da wannan mataki mun soke shi daga kausar lafasi na hana yara zuwa makaranta ta yadda za su samu ilimin jagorantar ƙasar wata rana ministan yana magana ne da muryar amurka sa'in da take tattaunawa da shi ta wayan tarho labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce yana nazarin samar da wata sabuwar wato umarni da ke nasaba da harkokin shige da fice a amurka tun da yake kotu ta dakatar da umarnin sana hana bakin haure da 'yan kasashen nan bakwai daina shigowa kasar ta amurka trump ya faɗa wa manema labarai sa'ilin da yake hawa jirgin shugaban ƙasa wanda ake kira air force one a jiya juma'a cewa amurkawa su saurari wannan sabon umarnin da zai sa wa hannu tsakanin litinin ko talata mai zuwa idan allah ya kai mu domin cimma manufar waccan umarnin farko da alƙalai suka soke ya ce yana fata wannan umarnin ya fi wancan aiki cikin sauri fiye da wancan da kotu dakatar ya ce muna buƙatar aiki cikin hanzari domin ko abu ne da ya shafi harkar tsaro sai dai babban hadimi a fadar ta shugaban kasa wato rens prebos ya kara yi wa manema labarai jawabi game da wannan batu yana cewa duk wani hukuncin da kotu ta yanke mutane su kwana da sanin cewa fa akwai zaɓin ɗaukaka ƙara ciki ko har da irin wannan dakatar da umarnin na wucin gadi wanda babban kotu ta yi ya ce sautari ana duba tasirin wannan batu ko a shari'a ne idan an zo ba da hukunci sai dai kuma a waje ɗaya wani alkali daga cikin kotunan ɗaukar ƙara ya bukaci alkalan su jefa kuri'an cewa wannan batu ta dakatarwa na umarnin da shugaba trump ya bayar kar a sake sauraron gaban wato alkalan nan goma sha ɗaya da aka naɗa domin sake sauraron ɗaukar ƙara ya ce akwai abin da ake kiran irin wannan a cikin doka yanzu dai an bai wa sassan biyu tsawon sati guda da sake gabatar da bukatunsu game da wannan batu na ko a bar umarnin ya aiki ko kuma a binne shi har abada abada Sabuwar sakataren harkokin ilimi na nan Amurka, besti DeVos, ta yi karo da cikas a yunkurin ziyararta na farko da ta kai a makarantar gwamnati jiya Juma'a. Domin ko ta yi karo da masu zanga-zanga waɗanda suka yi ƙoƙarin hana ta shiga cikin makarantar da ta kai ziyara. Akalla masu zanga-zanga biyu suka tare mata hanya salin da ta yi ƙoƙarin shiga makarantar Jefferson Middle School da ke nan Washington. Wadda makarantar tafiyar 'yar take ce daga ofishinta na ma'aikatar ilimi ta tarayya. wannan tirjiyar ya tilasta Davos zama cikin motarta har na wani tsawon lokaci domin gudun haduwa da hushin masu zanga-zanga wanda daga bisani aka samar mata wata hanya ta bayan ginin makarantar kafin ta samu ta shiga 'yan sanda suka ce sun kame wani mutum guda amma ba saboda ya yi wannan zanga-zangan ba ne a'a sai dai dan isgilanci da yi wa wani abokin aikinsu sai dai jami'an ma'aikatar ilimi na washington sun soki lamirin masu zanga zangan cewa davos wadda yar fafitikan ganin an inganta ilimi ne musamman ma da yake bar taba zama malamin makaranta ba ko kuma shugaban makaranta ko wani sashen ilimi ko kuma yin karatu a makarantar gwamnati tana buƙatar sanin abin da ke faruwa cikin makarantun gwamnati a amurka shi ma magajin garin washington moriel bosa a cikin shafinsa na twitter ya ce suna maraba da best devos da ma duk wani wanda ke son sanin halin da ilimi a gundumar tasu take ciki 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun buƙaci a binciki mai baiwa shugaba Donald Trump shawara a harkokin tsaro Michael Flynn na cewa ya tattauna da jakadar ƙasar Rasha na nan Amurka game da takunkumin da Amurka ta sa wa ƙasar Rasha kafin a naɗa shi kan wannan mukamin. Jaridun Washington Post da New York Times su ne jiya Juma'a suka rawaito cewa Flynn ya tattauna wannan batun na takunkumin da Amurka ta sa wa Rasha zamanin mulkin shugaba barack obama duk da yake gwamnatin trump ta sha musunta wannan batu ba sau ɗaya ba trump ya faɗawa manema labarai sa'in da ya shiga jirgin shugaban ƙasa jiya juma'a yana cewa bai da masaniya ko filin ɗin ya tattauna wannan batun takunkumi da jakadar na rasha ya ce amma zai binciki maganan duk da yake ya ce yana da ƙwarin gwiwa kan wannan ɗan taliki da yawan 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar democrat sun buƙaci trump da ya binciki ɗin yayin da wasu ke cewa a kore shi daga bakin aiki har sai jami'an tsaro sun kammala bincike a kansa game da wannan batu. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a ya huce. Shi ke kawo da rabon wani inji masu iya magana. diamonds jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku wani sabon shirin a bari ya huce wannan safiya ta asabar usmanu malam iro na fata an tashi lafiya lafiya kalau ya cikin satin na aka zo aka yi zafi sosai sai ka dauka cewa hunturun na ya shige wallahi na har na ce to shikenan zafi ya zo zaka ga har na kawai sai ga kankara sai kuma kankara na ce to fa <laughs> ai ko jiya na fito zan ta waki kawai na ga na ce kai na ga wani feshi feshi na ga ai eh. kankara yake na ce na aka ce sai ka sake shi ai da na koma <laughs> haka yake to ma sauraro ga dimbin gaisuwar fata alheri nan daga filabar ya huce zuwa ga dukkan 'ya'yan kungiyar murya talaka ta ƙasa waɗanda suke babban taron su na shekara yau din a birnin kebbi allah ubangiji ya sa a yi taro lafiya a kuma gama lafiya muna kuma so mu mika ta'aziyar mu daga nan filabar ya huce zuwa ga ministan matasa da wasanni na najeriya wato barista solomon dalon hmm. saboda rasuwar mai ɗakinsa malama naomi wadda ta rasu a kimanin mako guda kenan da wasu 'yan kwanaki da suka shige mm. allah ubangiji ya bada hakuri na jure wannan rashin ga ɗan gaisuwa zuwa ga 'yan dandalinmu 'yan majalisa su ma na abar ya huce ne amma mm. kuma a whatsapp eh. irin su chairman zaidu bala kofa sabuwa na kungiyar murya talaka kenan hmm. da ana saminu ja'en sai babba haruna bajoga sai yahuza sahabi dan daidai hmm. tare da ubaidullahi haya kaura sai awwal kangiwa tare da muhammad hassan dan buram na maradu sai sade sa'idu daura tare da activist m lawan sai afan abuya tare da mai sauraron balarabe yusuf babale gaji da allah ya sa na da sunan ka daidai mm. tare da adamu tahiru da agaji sai nasiru aliyu tare da sanusi wali sai malam malam mai zanen hula gwalolo da madasir binanci sai abubakar kalajanga jalingo mm. tare da aliyu m umar na kwalle shugaban gwauraye amma a kanan dabo sai gaisuwar shata ne awal ya wuri tare da manaja sai muhammad dan dattijo sai kuma alhaji umar gidado gumi wato pro na kungiyar murya talaka kenan na kasa tare da madasir sani birnin kebe sai mansur almu da najib alzamfariya sai a wato hafiz balarabe gusau tare da muawiya zurmi sai nuhu muhammad da siraj kasim da fatan kuna na lafiya ka kuma muna gaida yusuf a dingyadi misali sai barista lami alhaji wushishi wanda yake karatu ko karo ilimi a ƙasar australia da fatan kananan lafiya haka kuma muna gaida alhaji musa mai nama na garin babaldu a jihar Jigawar najeriya da fatan dukkuna nan lafiya to ni ma din zan fada cikin shafin namu na facebook ne inda 'yan majalisar na abar ya huce su ma eh. suke ta faman miko nasu to gaisuwar fatan alheri zuwa ga wa'annan mutane kamar su awal danja mai wanda aka fi sani da awal makeup mm. sai kuma ahmad aliyu idris sannan kuma shi ne kusan in ce wanda kusan dattijan ciki ne don ya ce shi ma fa ya fada mm, <laughs> yau wato sai ibrahim haruna a sabo mm. sannan akwai bello baffa akwai umar muhammad sai kuma muktar sarauta sannan akwai su bago ko allah ya sa na faɗi sunan daidai ta mm, bakinka yau sai yusuf injiniya sai kuma jibril abdullahi haka kuma muna mika kusan ce gaiso fata alheri na a bari ya huce ga abdullahi adam abubakar sai ibrahim janaidu da kuma wanda aka fi sani da gonga mm. digaje to shi ma allah ya sa na faɗa daidai mm, akwai shagari umar funtuwa haka akwai lawal zarewa da kuma shehu bashir fulani sai gaisuwar fata alheri ta bari ya huce ga awal adamu bature abdullahi abdul kakuri hassan adam da kuma alhaji aliyu muhammad mm. haka kuma akwai muhammad ai al'amin da kuma sani mai soluwa da wanau to sunan kenan mm. to sai kamal musa umar sannan kuma akwai idi malam buba sai kabiru sala abdullahi gaisuwa fata alheri ta bar ya huce ga baffa royal da kuma hamis muhammad sai kuma jabir m habib da kuma awal wakili tokari hadeja mm. haka ne tokari ko tokari hadeja to allah ya sa mun faɗa ko tokari eh yawa to sai isma usman mm. ashaka sai nuhu tijani karshe da ibrahim abdulkadir da kuma ado sabga Mm, da fatan duk suna lafiya. Mm. Mm. eddie grant kenan da wani waka mai suna nobody's got time got time wato eh. ba wani mai wani lokaci ah, na batawa kenan lokaci ka san <laughs> ah, tun kafin ya fara mm. kafin eddie grant ya fara waka shi kadansa eh. yake waka cikin wannan kungiya mai suna the equals yawa suka da ba da yawa suke suna eh, group ne suna da group lokacin ana kiranta the equals mm. shi eddie grant lokacin da ya kaure koma wajen mahaifinsa yana zaune a ingila lokacin ne a lokacin ne shi ya kafa wannan kungiya kuma a mm. lokacin a ingila ma aka ce babu wata kungiya wanda ta kunshi akwai bakake akwai farare eh, akwai eh, jajaye eh, akwai koraye kowane launi kawai mm. an yi mix a ciki to ya kafa wannan kungiya daga baya kuma ya zo yana wakarsa shi kaɗai amma lokacin da dai suka mm. fara waƙa kenan ah, wannan na ɗaya daga cikin faifansu mm. wanda ya tashi a najeriya wato mystic sister mystic sister eh. yawa sunan sunan faifan eh. kenan ka ji ni kamar wai zan iya eh, rerawa har na har da hazin ce ko in fara buga wannan teburin ne <laughs> makon da ya shige da muka sa waƙar nan ta 90 degrees inclusive na ce wasu za su tuna mm. na zaune kawai sai na ji sako daga wajen gidan malam jack tasha daga wani tsohon abokin aikinmu ne a ah, nan shi ma dan jarida ne sai na ji sakon jack ta sha cewa to ai na san ni kake tsokana eh. da ka sa wannan waka ta 90 degrees and close ya kuke <laughs> kenan <laughs> Allah zargi ya kuke kenan eh. ya tuna rayuwarsa aboci da nake tsamani eh. lokacin to ai da sai sai kar kai masa kar ka karar da wakokin bai gama ji ba wai ta <laughs> wai almajiri ne ya je wani gida bara mm. sai ya ce Allah ji wai da amarya sabo amarya ce ta ce zo ka karba abinci ya zo ya karba mm. yana karba abinci cikin kwano yana fitowa zo da sai ya fashe da kuka eh. ha sai ga mijin yana dawowa daidai lokaci yana shuga tsoro ce kukan me kake yi ah. wai sai cewa ai wallahi kuka nake gidan nan ne da na shiga kawai na ga amaryar gidan wallahi duk za a aure masu kyan kafin kafin mu mu girma <laughs> wai kai ne angon tuya zaka wanda wani wani abdi mk ne ya aiko min da wannan labari <laughs> Albajirin nan ba zai sake shigowa gidan nan ba Allah ba zai ci abincin nan ba mm, ba ma zai sake shigowa wannan kwanan ma da ta zuba mai yana kwace <laughs> akwai wani labari da wani um, mai sauraro ya aiko mana eh. amma ni gaskiya ban san ma wane ne mai sauraron ba ya turo ne ma safinatu sodangi eh. ya ce da allah ta turo domin mu karanta a cikin filabar eh, ya wuce eh. saboda haka dai ban ga suna a jiki ba amma dai na san safinatu ne ta turo mana wannan labari daga wajen wani mai sauraro a jiki an rubuta ce don Allah ki ba Ibrahim Alfaya karanta mana a fila bare huce na karanta ko da naji nace in mm, wannan labari sai na karanta wato ka gane ko wani mutum ne mm. a ranar sallar idi mm. sai ya tuno an ce matar abokin shi yana da mata an ce wannan matan ta iya abinci kuma har kirari ake cewa duk wanda ya ci abincinta Mm. to sai ya mance da dan makulli ko kuma da hularsa eh, eh kowa ci sai ya yi santi sai ya eh. mance da ke ko hula <laughs> to shi kuma sai ya dauki alkawarin cewa sai ya karya alkadarin wannan mata da ake cewa eh, in ka ci sai ka manta sai ka yi santi sai ka manta wani abu sai ya wuce mm. gidan ya ce ga na zo cin abincin sallah kuma ba na yin santi aka zuba ma abinci ya ya kare mm. ya ce to kun ga ga ki dina da hulata Eh. aka masa rakiya ya hau babur ɗin shi eh, ya kama hanyar tafiya gida eh. to yana cikin tafiya sai ya isa wurin da irin ake tsaida ababen hawa a hanya ɗin traffic light oh, hmm. akwai traffic light a wurin sai aka tsaida shi to sai ya sauke kafar shi guda da kasa kan babur yake ya sauke kafar shi guda a saboda zai tsaya Allah na hango shi <laughs> ka tuno ke wallahi na hango shi ne wallahi hango abin da zai faru to ai bari ka ji abin da ya faru eh. wato sauke kafar shi guda kin nan ke da wuya kasa sai ya ji kamar kafar ba tashi ba yana duba haka kawai sai ga ashe dai takalmin wannan matar ce ya dauka ya sai a ban <laughs> hango ba to ni wallahi na zaci manta takalmin shi ne sai <laughs> so takalmin ta takalmin takalmin matar gida ya dauko ya sa kafar su ne ai na da tuwe da yace kafar ba tashi wani ya duba sai ga kafa a san daurin kwaltar ta eh amma nan shi shi to shi garma ba su manta hula ai <laughs> waye ga shaka tabi wallahi wato shi ne tun da na gani tun ɗazu da na karanta wannan labarin nake ta shi sheka dariya nake ce eh lallai to shi mai ji takalmin ya mai kaɗan bane da zai tun da dai ai ba lalle ba kowace mace tafi namiji karfin kafa babba ba ce ne ai Allah shi kyauta ba sauraro za mu da su aya sai ma gobe da Allah wakili ya nuna eh, mana kan kai ma ka manta headphone ɗinka shi ne ai bari sa aljihuna tun yanzu sai Allah ya kai ma saurara huta buy a boogie woogie machine quick for me and a Gibson guitar or a Fender guitar I'm gonna be a rock and roll star I'm gonna be a rock and roll star I'm gonna be a rock and roll star from Brixton, Miss Pie I said, Mama, run and buy a freaky it for me. Buy a boogie woogie machine quick for me. I'll a Gibson guitar or a Fender guitar. I'm gonna be a rock and roll star. I'm gonna be a rock and roll star. I'm gonna be a rock and roll star. Hey, from Brixton, Miss Pie. Tuma da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaicen mahukunta a kasar Angola sun bayyana cewa akalla mutane goma sha bakwai ne suka mutu kana wasu da dama suka samu rauni sakamakon turmutsitsi da aka yi a filin kwallon da ke arewacin kasar. Rahotanni sun bayyana cewa ruwa mutane ne suka yi ƙoƙarin shiga wurin buga wasan kwallon kafa a kofa guda ana dab da fara wasan kwallon kafa na zakaran kungiya-kungiya ta kwallon kafar kasar a jiya juma'a sakamakon neman shiga wannan wurin domin a fara wannan kwallon da 'yan kallo ya dalilin turere ne yadda ya dalilin faɗuwar wasu kuma aka take su cikin wannan turmutsitsin a ƙasar sudan ta kudu mutane biyu ne suka mutu kana wasu uku suka samu rauni sakamakon faɗin da ya ɓarke tsakanin sojojin gwamnatin ƙasar da kuma masu tsaron lafiyan gwamnan jihar imatong wannan lamari dai ya faru ne a ranar alhamis bayan da shugaba salwaki ya kori gwamnan na jihar imaton tisio laluke manir daga bakin aikinsa shugaba kiri ya bayyana wannan sallamar gwamnan ne ta gidan talabijin na kasar wanda ya yi kai tsaye hawa kuma mataimakiyar gwamna margaret ito ta tabbatar da cewa fada ya barke a gidan gwamnan jim kaɗan da shugaba kiri ya ba da wannan sanarwar jami'an kasar kamaru sun yi kira ga iyayen yara da ke yankin kasar masu amfani da harshen turancin ingilishi da su mayar da yaransu makaranta kasar da yanzu haka tana fama da matsalar amfani da harshe wanda ke ci gaba da zame mata babban tarnaki yanzu haka dai makarantu da ke yankin na kamaru masu amfani da turancin ingilishi sun makarantun su tun ranar 21 ga watan nuwamba watan bara shugaban amurka donald trump ya ce yana nazarin samar da wata sabuwar umarni da ke da nasaba da harkokin shige da fice a amurka to madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda ibrahim alfa ahmed zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na muryar amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya